بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا nga ba soko ba kwai tsayin rabiul awwala na zumana ijira ya nabi sallallahu alaihi wasallam da ya ku sun cetu kuba cetu rudin beni kai be gumai wai ba 36 ko na'am insha Allah ta'ala ya fello ya gurgun be mini littafin al-saidu sabika ne iloro ne eh, na ji daidai gani be ya gregorian 2015 na ya kaifiyatu salati ala janaza ya bebe bayani min littafin said sabik ne ga fikihu sunnana littafi wa yatiyan fikihu na watsun ji kokari hukuncin doru ga labe na waju bebe dalili daga qur'ano ko hadisi ko daga ba sahaba jo ko ya ga tabi'u na jin gai man ko na je lamitu sahaba jino so ci guya bai ne na ga ya dukta zubaci min ya karatun littafin nabo ya ya bayani jetiya kaifiyatu salati alal janaza kendo na musulmi ya ji kusan lajina e ba ga kokoro yo ya bayani jibeli ya ni be dalili hadisi je amma mai ya ga dakangi be be bayani dore e ba sallama ja ke ya ji aduwa ji jina da na kici we ji aduwa wa bayani uji jilani be aduwa yiri na ji ejina jina be kabara na ji dai ebe eh, wani mu ce wa gula katun da kangi ga kendo na jaji sallah jina da nan mu gayi an yakifa almusalliya an yakifa almusalli zana ji kusan lanan fiye kini ba da istikmali shiruti sala kuma na shirarci sallah ja gumi zona keki na wuri alula wuri lili da wani wula ya funso wula yi wujewu alkibla wula ni wula etidijin sallah ya ekun ekun ni oguba yo ndi ula ni ula zandoro na bi sallah jijina ni e mai e ba kaida e ya shari'a ngole ya gugo da yamma kin don manyan iziya gana da littafi da addini da fata a ga wagan ni ya gama wai da ni ya mai noyan larabci da na ma kenci 60% jimiya man da ci ga 50% ɓata larauci ba ku yi tsonin feci cike kaya ga daga nan mai jigwa kuma kinci jiga a jikatona su ku ga alkhairi gara fi an yadai wacce ga gwagu ba bawala ma takbiratul ishram e bayan kabarayen zozo walla ni na dai ba pamba be kiyo be kabaraju allahu akbar ni e wagulu buke ba be kiyo kabare sun mai yadda ya daul yumna alal a ce wani gwagwalo wannan walawan tafiyan gwafin kin dole ji na sallah na jeje na zane wa yi yushrau fi a fatiha a ce wani baka tun fatiha idan na wani ji kabara ya har man na zona kabara yin ce lagwa baya ma katu fatiya fatiha ba ga wa gona sun mai kabbir wa fatiya fatiha ba zo ciwo diga Allahu akbar wagajin Allahu akbar ngo ne kabara da guki kanga guba wa yusalli ala nabi kanga waji salatu ibrahimiyo nga ya salatu nayi bashi zo katun yi wano allahumma salli ala muhammad wa ala ali kama sallaita ala ibrahim wa اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kawo mawuci wuce ba wajen Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wage summa yukabbir kan ga waji kabara kabara da guki guta wa yad'u lil mayyit ocho ba doya za su ci addu'a jibiya bayani uji gogani amma ka ba fa addu'a wuce yawa sa Allahumma gfir lahu Rahamu, soko fabiwin soko muyu sai ya gane lobe shi hukun keken da na imamu na wawo gada littafi na igan al'afikaru na wani amma fun yau to igba katun gogan kendo na mbe kakayin alamar fili hangi na wa mai na wa kabirina wa sagirina wa shahidina wa na bata laulokin da na ke bi kayan cijin nana sun mai kabbir idan ba duwa ya kuzo na kan kabara kabarajin wa yad'u o, kyo ba duwa bi man da ci ga duwa na nawa bana yi rabbana atina allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaban ndo ci ga wadi ga allahumma la tarimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu so ko ga lala da kan yi mawa mogal gwai le fitina yanzu tutu ba ga wa ga zumaya kabare ni cibo man da ciwo wasu magawa ga yin da wadda su su wace waje sallama ya ji fahimta ko ndoro ya zaga shi na wage to ya bayanin na gabo kan bata gaba yi giki nan to sai tun yi gur mawqiful imami min ar-rajul wal mar'a bai waga liman yugiwa be ga waji kun ya zabagi sallana ko izan zagi babu wage mu da rike be oshi yi bai wagiya ba gina bu wagiyan zagiya man ga yanayi sunna na gai gaga an ya kuma imamu iza harasi rajul wani da ba gyau titi wali mai yage. wa wasatul mar'a umayin zagiyo ta ci bu wagiya wai kunci na wuce gitaciyan ekun wani zagiyo na yi ba gyau titi bu ki dalilin gai hadisi ya ana sahaba wuce kunna? na nabi ba ilimi ya in ba albarka ya umarji albarka ibina ya zuro na ganwun degi a tuti shi zagi maganiya ba gija ifin yau a zaki ke dana a caga yura ipalo da janajaliya ilimi dana ba ta addu'a na nabi muhammadu bayu na sallallahu alaihi wasallam ibina ya guwa tun na nabi lo madina na na da na annabi gogan waje da mu ya annabi annabi ma albarka bai bugo wa za guro kwa alkhairu yo da ana anas na gaga annahu salla ala janaza ala janazati rajul aga anas na yi zaba ilimi kona ibn da minita shi sahaba gutwa ba na jadisi na ja tsafitiwa ci gobe ayi na tuti butona 1000 bona gole man kuyo ka hadisi shi sun zade wa ni goje ga mai wuyo fitio gana sun na gabe ji salla sallah fa kama inda rasu yi uji ku zaba gi sallah ti tubu yo edana uji ku sallah zo na fela ya e zaba gin nan uti abi janazatin imra sai ke bebe kuyan izan e zagi fa sallah alaiha fa kama wasataha fe in zage lori bai ladini ne yana fasila an zalika ce yuga kila wace gita ce yan zage kima la wace giti to ya ba ge kiugo ga haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu minan rajul haifu kumtu wa minan mar'a haifu kumtu ga a ci ga nabi muhammadu ya ji kuza ba gi sallo bai da giya ba gida na ga ba na bai giyo bai ma mi giya za gida na ga ba na bai giyo babu mai ladi ne daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na al qur'an galla kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bando chongo ma atakum rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu muga sokoto fi gai sayo kiuji kiuji ibada jino kiuji salla jino sallu kama ra'aytumuni usalli e, ji sallah kendo da elemiye juna to amma manyan risala wato bayani wacce na leba gama da ka'idan shari'a ga bille legamman da ciye ba gafara yi amma mai tuna su tazu daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba bayani mu bo tita bo giya in Wacce wace gi babu ta cewa ya labagi ngole wa ce na na su gani na leba bogo addu'a ya bayan wani wani mutu da dalili na mun lagwa suna amma dalilin doro mun gadde na wasu dalili daga tazu daga ba nabi wa ba dalili man cikin kawai dai da dalili dai na gan na da guyana amma kan doro yi da bayani man wuce ya ce da bana addu'a ba ya bana atun da dini atun da dini so ku ga ga alkhairi sai bayani na giba gan bai lima ya giya iza ba giben zagina sai asalatu salatu ala aksar mai wahidin e kun ga bai jiji ta doku ki aji sallah jina abe ke kun ga doku na ba gishi dana za gishi a ga kpata a ta safa ta zumaye dojo shi ya liman bu na dana mi mutu na mi mutu mi mutu a ta ta jiji duru a ta ta da na cira misali a ga woro yake ya cuye gurbu woro yake ya cuye gurbu a caga ya ji kuma sallah bayani wuce abi ga kpata da da gurbu a ya liman ganci ma zai cin ga tace abu na kya ga zai yi man tace ya kunna jona wuga alatso ba liman yau a cajan sallah bayani ne wuce ga farko wa in kanu rijalan wa nisa'an abe ke wayi ba giben zagi jaji kuma sallah wana bai ni bona to jaza an yi salli ala rijal wahdahum wa nisa wahdahum laifi da ba a ga la bagi jaji sallah bai zo kan ga ta ba la zagi jaji wage wajaza an yi salla alaihim jami'a ke ya gwayina ya ga fata ya to jiji a jikon sallah ne idi fahimta ko to abbe ga ji kuma sallah bai ne wasu kun nga yi gaga ba gija ya tasafu ba giji ga ga so ba ziyo liman yau nusa gi ta gba zuma aya da karshen alkibla lole ya ni wa tiyani ko to bayani bi etiyan etun wucin nga ya abdullahi gi sayyidina umar so da mini sahaba gutwa bana hadisa ja tutiya butona man kuyo so kube boyuyu nga annahu salla ala tis'i janaiz rijalan wa nisa abdullahi egin na umar unje kungutwa ni salla e kumba giji gani be nza giji a taba giji laye ba liman ga abdullahi bin umar in za gizi ganci ya ci shi titawaya ba gishi a ji yi ba alkibla ga amma ta ta ji ba ta safin ne allah hakuwa da wuce na gayi dalili ke dai kun ba gibe yin zagi gaba ya kan yi ba gije a gayi ba zagi ta ba zuma ta ce ba gije wato manzi zai zace wacce gan zaci wacce mai zide ilimi ga zai sun da soko ga gawo da ya sun waye da su soko da ina inna akramakum inda lahi atqaku zai da cewa ga taciya aluma je wani gayi zai ga sa soko ga sai bayani ya guru ngayi babu sufufi salasa e wagin safu ne ga bin jijiyar janaza ne wai guki guta safu yi wuta a eh, wacce wa musta wa amma kama yabe mu wuta ko ya ga wuta laifi da ba ewa ga sallah ji cishi ya janaza safu yi wuta amma na ta safa tagi ebo su na bi daga bayi ma malik wani a to malik ya gen ubaira wuji ma malik man kwaye fiki na. malik ya gen ubaira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min mu'mini ya mutu fa yusalla alaihi ummatu min almuslimin yabluguna an yakunu thalathata sufuf illa ghafara la nga beke musulmi daga tu alumai muslimi ci guji sallah na adadin safa gunguta na sai gafara su ko gafe ya kunna to dalili mun ci galaman jiga wa ga yi lugwa safa yi lugwa jigin wala gunguta ya ji kokari ya eh, da dokun gwargwado nan zagu shi safu farko zagu obe zagu obe e eh, da gafara nan ya wayu na dalili wuce nan wani sai istibabul jami'il kasir e eh, waje ma dai e bakiwo e bayan sallar janaza e waje ma ki dalilin ga hadisi bai daga bana na aisha ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min mayyitin yusalli alayhi ummatu minal muslimin yabluguna mi'a kullun yashfa'una lahu illa shuffi'u annabi sallallahu alaihi wasallam ga za su cin doro na ga su a cide jama'in musulmi na jijin kun sallah gun shi tuna pata e wa bubo yu be so kwena e ba duwa yu na sai to cigu ya nasara wuga hadiya bubo kya za ba so kulu go e boje man na Allah akbar dalili ke bai daga ba muna ba su ga wa daga gami suna annabi sallallahu alaihi wasallam on ga musulmin doro ga jahajali a cije za shi ba za ba gi shi ba ji kun sallah na ba ta za shi ba na mala yushriku na billahi shay'a adina ke fuce ta cabuna adina da laya zana illa shafa'ahumullahu fi sai to ci guya nasara be kin ah, be gwayan be bubayen zan naji no le ga wa de buka wai de bukata yin zakirki wa gare ta cabuna e eh, wani ga su zai ji wadda alaka bayan ci za da na ga a yi su ne amma wani daga wato sai security yoji na ji kafiri to musulmi to na jin ya fici na za ko ji mai gan ya guki da alaka bai za guru jiyan daga office sai security mu wasu security mu zo da tsobo kau ga cikin kafiri ba mu ga kawai da ya liyo mu ga kai liyo da ga mala bai su kwallawa tu ijo na je za kirki zai ji mu'amala bai wallahi talla na tun rayu goba za kirkin na riga lato kalimatu shahada da mu amma wai jahili ji kawara to talqinu na nabi ga ji kuna za ji wayo ibuna da dai da musa a magawa wabben su da nabi ga lakinu mautakum la illallah illa zai ji kekwan da za a leuta ce ibuna sai ga ga la ilaha illallah a ji la'ila illallah illa Allah zandoro zan doro gu daga mutafe gunye zoba na a nabi ga aljanna yi cin ba

<laughs> jahili doci ko za doci adda ne mawufuwa na yaje ko talaka doci na ma talaka kirkiji na je sun da tsokuna almajiri kirkiji yi na ja sun ga na yau ga wala a sunan gigo a duwa ya wai a dai na wajina wannan gigo azu pata bi na ku na jiman kirkiya za kirkiji ne ji te wuri wuri ya da ekwanisar wuya rayuwa zuwa a ci gaga bayani ya tin ku fi salatul janaza zai sallar janaza ga biya shi wazo wadda cabe limanya kewa jijina kewa jijina zandoro ne inda ci gaba tuba mini ya kabara na jeji e bayan janaza wani e wabiwi gula wuga mutatabi'an malami latoji fa'in lam yadda ya maka bi ga kabara na jeji ogona fala ba laifi da ba wabe suna da kabara karshe ba ni wabe lusa Allah ne guta te ma to liman da bai ji mu wadda bai ji sallama ofe bebe kabara na shi kafi waje sallama na gajin biyu ma sai Allah hakbar Allah hakbar Allah hakbar guta wuce wa lula ji wuce ga wagu ba kai ke la a katun jijin kowa duwa na shi a wadda lo ji ebuna ala ci waya waya amma man ga kabo be gawa fala ba su laifi da ba e ibo kibo dalili be ne ugwa ga kabo ya be gawa laifi da ba na na na yi shi ga tuci soko inni usalli ala janaza majin ji ku salla wa alayya ba'du takdir kabara an ci ma me dewa ne dewo be liman shi zona yayi wannan zagi ya yake zuma ya ekun kin dole masallaci harami makka bi madine arba'in yin zagiya da ji kusan aina qal annabi fe go ga ma samiti fadiri kabala na ga wani haji wa ma fataki falaka do alai na so ti o mo wana ga gama gole dalili da na karara ne wugwa ga kabara jin na uji kin ha uji dole ana ga mai ke wugwa gan zagiye ji kun sallah kendo na bayani ake betuti lamarin wucina tun na giki na ni da wani imam ahmad wasu ga kawo ga kabaran na ja uzurin doro da ba ya e ganna wasu ga mando shi le ga boka ga liman da bai ji sallama wasu bai ji biyu ga gama kendo na abdullahi gi sayyidina umar ungana ga kabaran na ga ciwo mai sallar janaza zana shi wazo na ga gama liman da bai ji sallama wa feji bayanin da ci magana aga ulami mutuwa shi ndo dai za jina laifi da ba sai man yi salli alaihi wa man la yi salli alaihi. zi e za ji kun sallah yau zi maga tuwa da jiki yau e kun salla. musulman ya musulmi shi fuka ha uji mai fiki uji agun ke dai ala annahu yusalli ala muslim zakaran kana am unsa sagiran kana am kabiran kede musulmi na ibagina ko zagi ko zakangi ko nusa a ga yawa ga nga jajali musulmi akun ji sallah akun sallah na ga ikai biyan biya wuce watsun ya bebebe ga wange tiyan ekun ji sallah ga e ya ga ibnu azmi a zahiri nga ba su koya bela gobe shin iza e yi fi wani yaji kuma sallah na kashi ji ma yau to sai bayani ya ce kibo e ji zakan gi sallah e ji kuya zakan gi sallah ibo hadisi na biya nabi sallallahu alaihi wasallam ga arraqibu zai tuma shin ko da moto na halfal janaza zuma ya ya wagu ta wal mashi zai mai dazan shaba shababe kuina haisu sha amina bandoro abu na wudan ko zuma ko egboro ko gwalo ko gwafi wa tiflu tsalla alai annabi gato yi le zakan gi wuga su na laji bali gyara ya ji sallah bugu ya ji kunya zakan gi sallah ya ga daga ji bali gya wula cale fi janan a hadisin al-imam tirmidhi gawa ta zuwa sai bayani wa retiyan as-salatu Allah sakti enwa na niyana ngai ga a sakto ba ku zagani ya tun wula ba amma wa tula ga alita wa gumi ani o pe guga gumi wa yin zage lekeri ba ge lekeri wa bu lokaci na nabi ga aja be firai na sallallahu alaihi wasallam ki hukunci nye ku sallaye wannan ya ma gutsa gune ya nina asaqtu idha lam yati alay arba'atu ashhurin fa innahu la yughassal wa la yusalla alay wa yulaqu fi khirqah wa yudfan min ghairi khilafin bayna jumhur al fuqaha ma fiki uji de chelle ba kede gba konan yana kula gutsa gune a funuwa amma jin sallah a da yawa da sa kuma fama don adalawa ba da kimbo awa ba sun wa da wuli ga salam sulu masu kata e wakatan shi ba elauda abe ke kayan wani yana lagun sabon yana amma fa'in a talai arbatu a shurin fasa'idan amma bai ki wuga gusa na kwaye na gana wasta halla amma wuna a cile sai. kutiyu ko musasa gusil wa sulli alai alawa funuwa amma alawa ji sallah bittifak nisu mai fi kiwu ji pata agunci ga wucin nisu mai fi kiwu ji pata agunci ga wucin gbogbo jamaji dai bayani buba abu nla gutsa guniya ki hukuncin a funuwa amma ajin sallah a da cewa da biyu a dazu majiga salulo ko sha ba wadda nan doci gbau su da kin guda da solo da nan gole to cinwa bai loye gano ce je ojiga amma ga gun sabuni eh, a suku sabuni a ni suku ki hukunca eh adegu ma ci le sasai mu ma gun sabuni a ne wannan gole ra ya lo da kun kan gani na wannan láyàlò lona kan adégun ma ọ̀chásànsán ẹgbọ́n ní ọdẹ ètò káyí da ẹgún gí egi nan da wutu a cibiyar mawuzu mawu bana ọdẹ shari'a ga ọdẹ ga egi na a kan umar iba maza abi ma malika agun ma kan gago ya na jike na yadda ya gya amma man jiga abeke gungi ci riga be fiye pa ewawo na gaya sufi zinan dana mai yana dabo biya e guma dana a maga a gungwana ne to a ga yi e faga bai da bai e gungi ciji alagun a gan to yan e wannan ke a gan kawo man ji cewa shi ba zan da ci gan ya gunye gi bagi da ci ga ya gunye ba guba ga gan ya ilimi ya gunye ga da fanni wucin ya le bayani na shi aga bai a gan wa bai yin zagi ube ma wa ke a gunna ya gan hakki na ga to zan robe ne wa ke da abu ya ke da abu to yi ba ga kokoro gyoyi na la'ila ga gunna bena na adisi be daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam ke dai izar sahalla sakt sulliya alai adega ga niya a ci wasasan ko agima amma wasasan ya wuce a ga sallah wa wuri a magugegu wa waris umaga gugi yi ma na zai yi wuna tsushi zona uga gugi ken ugagugi wuna uga da wucin bayani wuce gumi ba ga egun na wani nan da yegi uji wuji na mu bayin nan nina koyin dan nina a shiga a gigun ke yi da gina jaja masu na jina nan gole ya dira ta na ji ya na ji ko a shi ko a son da shi na dole gi na ga keje zuma na magu da sati guba na kayan wajen kiyo egu za a gigon na nda da dedabo ya gi uji dedabo ya gi uji na jaman nan ne biyu na a dedabo to a ce a ga egi zakan gin na na ma catu zuma na sassa zona eguna iguna nole hata ndabe giga tu lokacin ni amma a da ya dojo sakon ni nole ga zai ni ga gungi hmm. ndade tu de guminti ne ge to be tu ke moto accident ona ko ba na jona kai da shari'a ga ga guziyo wayin da kan to e gina kirana a ga gun dan na gayu zija gigun zai likena nole yiki mai musulunci

ko kwa adile sai na ibe rayi ne nga gungi man da ci maga sai ni wa tiwa ci wagi kan ga waji wage go a e, na bai sassa nan na de a gya eh wa tu yi ke iri na jaja wa ku da na ga wa tu da gba ko da na to na ja gigun ya e mancha a goji sallah yabo tsaguni na wagwani na a guji sallah sai a salatu ala shahid sallah ya tiye zawo ko da wani zai shahido wugai a shahid uwa lazai kutila fil filmarakati bi aidil kufa musulmi na su egwa kafiri jo filikun ji be karara kede a ji na sallah na mini hadisi adisiyan jabir igi abdullah wasu ya zuwa mu da mini sahaba mu ciko da ji sokoji basira ya da ilimi ta ce sahaba jona to mini boji mu ciko da mu ji hadisi uci ci ya zandoro na mitona jabir ga mu be a waje mu ji wani ma da yanwa ya ji hajjali ne jabir abdullahi ne ibi na jabir igiyar abdullahi wani gole da ta yi abdullahi ga babban biya su mallugin zagi wa gutuwa ba ko gutuwa ne gan dan mu ci daya waje annabi sallallahu alaihi wasallam belle mu yana ga jabir waya waje ga en tugiyo abikrum amsayib en tugiyo kashi kinu pece yo ba zaura dai ike ni ko amma guji jimiya ina jiga ya wafa ci ko kacha tun tsugi to ba zaura kwata fi farata <laughs> amma ne wa tula gufa ya wafa e jimi won wai ugwa ga mutu je tsugi ba wafa ya wafa ka she tsugi wajen ga wafa ya wafa annabi ga fa'ala bikrum ha wa tula'ibu kila wajen àwọn obìnrin tó gí ayọ́ òjòjò bí we wọ́tọ́ òjòjò bí wọ́n wọ́n wọ́n bá ọ̀tán ba bá ọ̀tán kila wajen àwọn obìnrin tó gí ayọ́ ga ujin yan doci la dami ya su malugi za gutu a bagwa ko gutu a ne kin na hadisi bena wani so da mu bela in su gi sha da sha ya nima mu mai waza ja tarbiya la ya dana ina la mu jiki na mu fa ya wani na wani annabi ga barakallahu lak mbogo ogabe ibe egisi yace an ga wale ga yawo face to faga yawo yin sugi na ku e bana uzuri da da dokon so bangare yin sugi yin farko a cin wale wala tufa wuce ni wuce uzuri wake dewo e, e, e bana e ga wala tufa madewa e tunga lowe waga duwa leji sosai ne kafin zo jama mallaka ne su kufa lamari kwato yi bai wuce jabirin nan gagwa disi don ga annan nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi dafni shu'adai ohud fi dima'ihim walam yusilhum walam yusalli alaihim ga nabi ji foro ga zai ji a hukuyen uhudu patana adala so bigya wuce na jawa ne ne bayi na jaliya a cikin sahaba jagwa lore sashi ya tutube cinji da naka su ku ga alkhairi shi ya ji maga hade makiya sai zannafi dole ya ga addini zannafi kwai shan maka dabo zai shi dala addini biya yi na ji bauta gala kur'anu biyore yadda zan do share a gaware amma ga hade makiya wasu gwaga su kuka kawo shi hmm. annabi ma ga fuza gashi nuwa a caga wa lam yusalli alayhi lam yaksilhum annabi fanuwa kuma ke ji kwa sallah so dalili da wannan ne wa ga zaga ku da wata kafiri da wani e ji ku sallah amma ya kuna to ya gunki mai duguro ba an na ga ji sallah ka ya ji sallah a ga uji sallah ya wana uji kafiri bai musulmi ji je wudo ja musulmi ji sai ya wudo jo ya wana soja ji musulmi a sabo ko haram ji musulmi to da dai kafiri ka safu boko haramu kato safu ya soja je wani na ga fitina na ji kwa na ga musulmi je hudo shi fitina yau kafiri je hudo shi fitina yau zandoro ga su ba ga wani to sai dai ni ya zandoro sa ga sun gancin ke zai ke location a waje gwada kuma sad bomba da shi bai ba ba na shi ga wani ga zanna ya baki ya ba gafara yau ya e ji fata gan tutu shahidi uto ebe na ukelo teja bayani wuce da wani kokorogi sai zai gabe ibe na suku adda tiye kuda amma ofe leju ya ni ya guba zumana adda wuce zana da ce tsabe tsabe zo kafi utuna ke abu salama na na yi bayan umu salama na ga wani ya guye beke babu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu salama wasu ekun uhud gaba musu da cin etin na gabu da harbe fajali abu salama zagut san yabe ke ba bayan nabi wuda ta ci abu abu salama da bu amza da bu a yabe ke bai ban zagi ne ga suwai bana wujin zagi abu lahab annabi yabe ke ba bai abu salama ya gani bai zuya bi hamze da giwi gaba la gubi wa ya gin zagi amza da ga ya ko. àtò ẹzù ọ̀nà òun bẹ́ kí bá bẹ̀ sí hàn bẹ bàbá òyìn bẹ bàbá òyìn ke lè kẹ jíun na sáwọn a àdínyàwó kángárá tọ́ ni òkè èyí ǹdági ìwé bẹ́ẹ̀ ake gobi wá igi zagi yan umu salama ngọ́ fi gá nabi bá zagi na fayawa yi miya abu salama na nabi yi fayawa wannan zagi na wucin babu wani ufe tilali ufe lè gawa da yi riwuya ebo boye na dan gada abubuwa shi na e eh, wani to lokaci na lo abasha jin a cike jiga tela lo madina na e man ci jiga ji da zagin na tiye ga tu fe da tigi a da lugwa mu tun ba mu madina to le ga buye da ga dabo ci be ya duwa yin na ga musiba ga da za ga ga sun addu'a na wa da alkhairi na gona ga ala ma khlifni fi musibati wa ajirni khaira minha mu dai gun iddani za a wube ga ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam be etien wo annabi wujiyawa bayan wuce sahaba ji yi sarawai iga zagu tsohon yabe ke babe annabi amma idan tungu bayani da wani izi fahimta ko masu ke da bai gin zagiya suwai ba a to yagi bagiya suwai ba an anza zai gai za abu salama zagutan na fata ibanan zagi guba ga yube yo suwai ba gani bai alimatu sadi to alimatu sadi o so degi zaguta anisatu khuzafa da bona te ga shayma'una gani bai ba juyi ne ya abdullahi ne zaguta ngole wa kwa bi ojayi zagutsuwai in zagi guba ba gibuni a bi ke ba biyu sallallahu alaihi wasallam zai gaba da tinye kudawa na tife jirayi wuna zanna jeli ci da bai yi ayu ga shahidi ka shayiwa e ga wuce ga mai wa gugu yayo agu funo hukunci ni uyo be za ku da da gona gona ngole mu fe jirayu su su ci bebe amma e tin na da biwi nga ipayan e kulo manga to zandoro ga de tin e ku da wona mu ci jirayu we fo be na su su ci be da be yu to agu funo amma ga kun ji sallah amma to sun tutuya shahidi tutu so Allah wa sa ta tun bai bai su daga wani ngole ya funuwa amma ji sallah da e bakin da nan annabi jibe zai jawo ya koya uku da wani amma edana dautina ni be palo ya onde tu daga bo fo bachi ko fo tacha adele adi ko kwa de dautin nje kunda ba wọn gangan alanu oyofin o ti jan wuri dacin ga wuce ga gaza dacin yadda a yi shiga etin da ga lolona amma wuwa atake ke wuji gwa kafiri da sabo wutu da gaba amma etin na taludin yadda wuce na mawude daga min kan yi guba ko allah ne wuce hafi ba lura ci na mufetu ki hukuncin yin nina la yu gasal wa la yu salla alai a funuwa amma a ju salla a gan wulaje ni bai zai na tu da ga sai a salatu alaman kutila fi haddin ya ti hukunci zai awu ya ti haddi wani ki zai daya ci a cici wuta kuma suna ngode haddi ga wo ki a jidibe zanne na ki zai wuza ci wu ganin ngode haddi ga na wani zanna a ga wuji sallah kashe a jin sallah man kutila fi haddin gusil wasulli alai zandoro na gaji haddi mucatu etin haddi nona ibanin ga haddi da fi wai wuzawu daga ke za ya wuce hannun ci daya ci na ke zai wuza na a ga daga ke zai gan waji musulunci biya nan gato a gaza na ji sallah magofuno ibu hadisiyan al'imam buhari na gai zabagin doci bebe ba nabi sallallahu alaihi wasallam umma umai musulmi ga nabi fa ya ci fa ci annabi ya zama wuce ta sai na wuto a gan agunzu na kan ga annabi ya gunga abika junun ba ta ila da dabe wani waya gangan maji waya wasu suwa kasa ra'ufur rahim na Ngana ngala soko jiwe za yeguyo lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitu harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim midayechi ce to chega woga sai na wagu zugu na yoga ah, batan ila da dabi wani ya fi wata wani wanga wajen wuyawo sallallahu alaihi wasallam annabi yabo alu mujire qala la ga batan ila da be miya a mijijiga annabi ga to ahsanta waya wajani qala na'am bai mi bai mi fa amara bihi faruji annabi ga to elu eh, da ce taku bil musalla elu eh, da fil idi a ci yu takufu Allahu akbar idan mutaku yiwin yana farra ya ci bi no ne zagayi ka masiba masiba gaci, ci kan ga to ga ne masiba da gbagba

amma fitina waza wallahi wuda alkhaira wasu gabana ya sakatariyar jos elobejin waju ga sun da efcc da ta beko aga ya ga gwamnati na gwaga na giwo menene ga zawan giga yau bincike ga ajo menene e ya to wulale efcc ya bi rekodiya zai shi ya liya ya gwa na kyawo hotuna ndochiman nzagiyar petroleum former minister nan nwe ngwani ube rayu bakendo na bare labare ugwana uwa mamini ugumi a waje ndora ferga farga bayo farga bayo so fitina kando rezu bichu ezu shuba de zubi wallahi tallahi tachi ci iyali ojo ta ci yage ojo ina lakiya be kwata ne bichu alkhairi da ba wani uga sai to to na su yana tingate hukuti be fitina irin dore biya wuce zandoro na wuce hadde wani idan na taku yi yana sahaban na fe bici a fe ke lamitu a fe diwu a fe taku yi fu hatta mata an watu na halin nan a fe shi bai ga yanabi sallallahu alaihi wasallam ga iri ufu taku hani an nemo wujo an nemo wujo annabi khairan khairan annabi fe jikun sallah na ga yi uwa ga zaga wuce hadde wani eleuji kiyan eleuji sallah imam muhammad ce ganga mana na mu'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam tarka salata ala ahadin illa ala algal wa katili nafsihi yike woga nabi lukun zando ci gwa gujin sallah yani sai dai zai yi yan fili kona ko zai wu etita cuna akwai zin fiatu to amma to na wato man jiga ga tiwo ke dai ga na tazo gana zai iya fili kona yi dukiya gani matun ala gawa na da zai wuce ta cuna seaside bomba dai na ji fikin mai duguru a ce ga adini a yajin rara da zai ji leso ko ba pata ya zai ya tun sakpata wanda ya gurbo na jiga su pata ga yi gana ta zuga na a jagiyan a sallah na gagwa kuma ya musulmi ji ta tubo zahaba jumhurul ulama'i ila annahu yusalli yusalla alal gal wa katil nafsihi wa sairul usal zandoro ne lotule fi 'Kwata na ejikun salla tendo Imam imamu wa wugana ganna gaye na mai musulmi ta ciwo bai ne wani ta yage wa musulma jihajiyar ne ji salla gusu maga wa jikun salla ne te gama ji faruwa egi fi jabo na jatsu da jatsu a ga jikun salla ke man cahun shi yau kafiri bago jama'i musulmi ji ya giji tarbiya imi ke manna ja laka tun bai na kacewa shishi wata ya kpawo a mawuyi wagan musulmi a ina e wai lacin wale na amfani wale wale ya wuce giwo mai wo makanta kewi adde na ji gaggan wuce na gabbai nan ji wala tube wani kpata na ga o nan da mai jimini wala na wani mulin lula ga wani gile tun na ja jayi wani kafin ba egi zumanin bai ji tuba zo na wannan ga sa shali gwa ko jahilci da gwa fibo to na je ga bet so bai ci jaji na to afai gomiya hali na ni le lokaci na afai lo bai akida jama'a wuce shi ga wazi ci bida da wani wugwa ga kawai dai jaya kafira wa wani bugu wazi didde ciwo ji wazi kirki a wazi wani wa Allah kayi manci wa tsuwa da ya gunya wani to gafara wa bayawa ibina wa e ga musulmiya to hadisin na ko bayanin ne laitin ya ga musamman yi wa ga imamu azmi ibn azmi a zahiri man kwanna ga wa yi salla ala kulli muslim e ji musulmin dore ya ji kun salla birrin au fajirin zaguruwa ko zabanza na tsasa kwana maktulun fi haddin au harba haddi bawo ko kwa ekubo ke yandocin na a ciwo au bagin ko da cibi na kun kendo zai dagara ne da dagara da na wudde uba ga ga wuri ga alayala waji sallah wa yusalli alaihim al-imam wa ghayr ko liman yaji ko ci wa kadhalika lal mubtadi ma lam yablugh al-kufra ata ga zo to da aqida na cile babben sahaba jina kaga dai aqidun wujin lo kafirinci ai wuna kida ifi lazalo kafirinci ke zubi wa ganwu be so kwen ni ayo ko so kwa cin juye kafirinci kungiya da deji da na shi edingwa lo kafirinci matuka kawai dan bidiya a ga wala kun waje sallah kin ne wa ba sallah zumaye musulmi dai bidiyo hujin yake bidiya ya kafirinci bayani wuce da wa ba sallah zumubu musamman ka duwa ne da ba fen nan a ga waje sallah zumubu kin da nabi al-hasan al-basri gana ya ji sallah zumadan bidiyo ga salli wa alaihi bid'atuhu ji sallah zumubu e to bidiya musu ta tatibu matuka musu ga ji sallah so ci ga go ma masallaji kawo wato ga ji a ga go amma bidiya ki da kafirinci misali zai sabana dole kafirinci ba egwana gaibu wai tawaye wasu ko gofa kanga ya e ji tasabi ya e ji jikana e ya labari gaibu ƙur'an maga kulla ya lau man fi samawa wal ardal gaiba illallah mm. sama da ki zai dokke na suna sai so ci wa mai ji dawa yake gaibu kuma la nabi ga wada ba so wani luna fushi ba ga sallawa kiwa ga ci zula suna na bo bogo jama'i musulmi ike zai ji ala limanna ibai tsatuwa dini a cagan ga zai wuti ta cuna a jikun sallah zai ke wuye giuna mutu ga tuye jikun sallah walau annahu sharru man alazarar arzi ga zai tuna kada ga mu jiza zadede ga eje abo efo abo zan do jiza daidai iri wa idza mata musulima wude ga tu musulmi mu yo mu gawa musulunci ya wujirida ji ridda ibnu ga ya ji sallah ya ga kun ji sallah ga uji bayan da ci ba yi muna nabi sallallahu alaihi wasallam daga yi ga sallu ala sahibikum ya giye ga ji ajali ya kun ji sallah ga wal muslim sahibun lana amma ga musulmi na ya gi ga na wani wuce ya ga wuce kabon ga soko ga innamal mu'minuna ihwa musulmi je ya gido jayo bando chon ga wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'mini ba gishi gambe mu'minan za gishi ta ya do jayo ne do jaya bogo igalu doji gwam faman mana as-salata ala muslim zai gabe ga waje gimu musulmi sallah na fakad kala kauna azima ki ka zanna be ga bonta e ga wuce ku bebe yo ne wa dalili na kila wuce ga waje sallah yi ma kiwe musulmi wa wani sallah mutu be yo kila o bebe ga wuce ku o magaji wuya wani ka wa ga wani je kafiri na wude mawani wuji eh shi da wani gawa kan kawa gaza lebe tu kafirinci ko ya ga kafirinci wa ya gane patu filita fiye a kida shi gala ya yi zaga kafiri ga musulunci wa musulmi da shi shi ga kafiri wa ɗan wani zai gana kawai daga gan ji ridda ji musulunci ba ya wa ga kafiri wa wallahi tallahi wajen ga zuwa zai ji gamsuwa na zo zo bai adini yi zai ji ga sayidu na ali ga kafiri ba rufu jayo da bai sunna adini a ga sayidu na usman yi kafiri ar agagisaha sahaba mu cikon yau akida mu shiga boko haram je lobe yin pate kafire yoyi ma wewu zai lobe yin na gama da shi gala akida mu ci da tsare iri dai mai zagubi da wanda ci ce lega ko aushi zanda ci sai akidi wo na ga na wai laji lana zando le na ji faruwa mai duguro ne muna zanda otu aw shi zai je sarra yutuka akida na gyana aushi zamu ci ayo nga mai duguri ji jin shaje masiba ya fi jabo na in ciye kan harbe ina ya an ni gata a can hoke ndo da ya ci ubi da wura na to na ji da fi bokka ne wannan gobe ga akida ga na wani ya na ji fi shi din bokka ta na kafire yau zai shi lobe ya na kafira yau wanda mini tun alkhairi ya talba ya ga gadan akida kere ya bai mai duguri ci jiya kaya kuta labiya yau ni fedu bai sashi haji mutu ga kai kashi na ta cikin gona ma a to yi musulmi <laughs> shi ta ga kai kafiri shi na ni ga to mamma wato ewa eh, dai a ngo da kabiri shi to ku ni ga mamma wato to babawai eyi eh, wa dai da ga a wada ga doku e eh, man ciwo na imafi bazuma wani wani ga gaza ya leshi ni na kabiri na yi fi bazuma wani ga wani min babu aula e bona dini a biye ga ya za shi ni wato wikin keto sallah musu ya ji gumiyo dago yin wa shi ko eh da za yi samun yi ga kafirai wasu so ko ya yi fahimta wangi zai ji wa bai na so ko ya azike tuba shi ci ya azike tuba shi bai wuce man ce gumi game yayi ibnu asma zahiri gawa wa innal fasiqa wale zai yi zaban zane la waju? ila du'ai ikhwanihi almu'minin min alfadil almarhum gato yana lai ga waje wa sallaka da wuge lotulen bando china zauto ifasi kiyatsu maji zakirkiya da na wude bukata yin addu'a yin gi musulmi ji gaza ndorore gaza yi zakirki na ngole zakirki ya tuye ga rama walo amma wune ya gefi ya e ci daki wa waji tona umai musulmi na wude bukata yin tosayi wuna ya gaba ne sallah da nayi za to sai ga yau addu'a ga ba ga to ko mu ci ga mira ma mun fadi Allahumma ghafir lahu warhamhu ga ngole wa ga bai shi ga kai wani dika za na ji sallah wadi ya goyawa amma man shiga be ke zaga be tula be faskanci da jona wani zakirki keliman ya jina ya lazuma jattawo ya jin zan da shi da allo emulu fedara tuya zai ji kena yi ciuna ile eh, ebo boji na wani feji na galaman kaza za dai na ji kun ya tufi jona ya kun da giwa gidi a dajin sallah dajin sallah eh, ebulu fe ka tuya eh, kawa ni jajeli na man kaza biya man kaza biya man kaza biya zai ji filayen boce ji bocin na da ba jikin a ji ba to amma wacin rayuwa ile yi na lamara ba za kirkin da shiga hajji hajji liwa za kwai jiya amma na yi caga hajji hajji na yi jito sallah jama'a na kawai shi tibo kwata ga moto fada dole ga na yi la ciwo yi na na wunji wunci ciwo ba so ci ba zai da adiyo wani gasa yin zawon gishi na sha ne odiyo a dai to ba ji fakin moto ja wato ga yi shi ga zawon gila yi na yi gurbabar to firu na hayata duniya wal akhiratu khairun wa abka kiyama ne ya ce ko ya ci so ba za kirki da nan mu da alkhairin yayi gama dabo to jama'a je bo lokaci na dabe na bayani dai na yigagun edufemi na nan gai as-salatu al kafir sallah ji kafiri sallah la ya ji usuli musli ayi salli ala kafir a da ga musulmi na kafiri kawai babawe endoro wa iyo noyi ugwe ya wani waji kun sallah na yabo ga tsoci na gangan bi annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ga wala tu salli ala ahadin minhum mata abadan zan doro tuta ci munafiki jo ta ci ya kafiri jo na ga kara ji kun doro sallama abadan wala takun ala kabri ka ku shaba ma ga da tegi yoyi ba duwa ya ma innahu kafaru billahi wa rasulihi yabuna aji kafirin ci be tsoci gan be tuci bando ci o so ce ga etishani anabi ibrahim ga ma etishani anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ma kana lin nabiyin wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin ugwe ya nabi muhammad to zai ji ji imani gan bi wina na wafu faya mushriki jinare walau kanu uli kurba kada mushrikin na jigayi dan gaji na kazuraji mamaji min ba da ma ta bayyana lahun zuma daina bayani tulaya annahu ashabu jayim kidi kafiri kpata mushriki kpata ya gimina yana wa ma na istighfar ibrahim aliyabi illa an mau'idati wa da a iya. A shaga gafara na nabi ibrahim to fe baya babu su ta ci kafirin wani ga istighfar mun shinu fe wayu nan ga kaina la nabi ibrahim juna wai illa an mau'idatin alikawali wa gadu biwi ngujin alikawali sa gasa astaghfiru laka rabbi da yana wai ga washin su ma bela mitu ga miya na miya da wa su fayo be tsoci ujiwo be fabe wai ga to na anabi ibrahim na badana wai alkawli babu na amma ma falamma tabayyana lahu lokacin ga tulayu kede annahu aduwwun lillah babu yan wuciyan so ku na tabarwa aminu anabi ibrahim agwawa to gafara nawa na. aya na ji kpata ewu gwagan musulmi a ji kafiri sallah ebe na nga ya kunji sallah gafara baga eh, allahumma ghafir lahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu daya wa kadhalika la yusalla ala tufali to ji kafiri jo to ga tu ya da ji sallah ma a ga giye john peter atu na makwabci wana ga da ji sallah ma ga e lube daga ne gila ce ndoro ya yana e gudana a'a anna lahum hukmu abayin ya buna hukunci gin naji uye hukunci babaji bana yanan daje lo bai naga sai lo ya bai illa man hakamna bi islami sai dai nayi gabe ne ga lo musulunci ta ce man ci jona ko zai ni mini abu misali a gan da waje musulmi to ya giuga tu ila wani lo safu gi musulmi shi ji fahimta ko mm kan ga ji giusa Allah ga wani lo musulunci wannan walo musulunci ya wani kan doro ya gikin nuna na bigana almauludu yuladu eh kullu mauludin yulad alal fitra illa an yu'awidanihi illa an yu'awidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi annabi ga yin doro ya mu matati musulunci sallallahu alaihi wasallam sai dai da benin yi gabe yahudu ulaje yahudu ai mission ulaje mission ai zai je wani kutina gyana ta ce adina da wuce eji kuma sallah sai bi halin ne na gai gurgudu yin bayani yi na gurgudu ni gbana social barcode bai ga cimicin na social fagen bayan alkhairi na da edufen na wani tsoce mutu ila ijo toku shari na tsoce kan goya wuji wuji etin edufen rin na wani tsoce kan goya yi e wani adi da na naji alkhairi kuma masalaci na bai gadda na nage gan kpata mini da na yaje wani yi masalaci e yi ka masalaci e ya gaga so koya doji adi na makuna man gole yin gashe ta yau ta gi yi na man an da ce lauji sallah minti guwo mun bi ci to azkare ba wala ga gan wa lokaci ba qur'anu shi ba mu je istighfaru shi ba annabi fa doron wajen istighfaru shi za addu'a ne ko zushi su astaghfirullah wa tubu ilai mu ga masu kwaje ga inna fata na laka fata mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddam min zambik wa ma ta'afa wa shi na bele fi wa ga wani lokaci istighfara annabi ji la ilaha illa Allah wa da wala sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir zushi su fondoro zuma su babu bayelo ide a je satellite awa ni awa guba wa maga tu yawa be satellite awa gwa wa je gu istighfaru na na je lu na na na bauda wanda da file tuma ba bago ide lokaci ya kiyo azkari shi man kwaji ibnu taymiya ji aga sallah subhaji sai girgala azkar ngai la gula shi bezo ta ta da harkar do zai ga zo bai a azka da na janabi muhammadu wai ne sallallahu alaihi wasallam subhanaka la huma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk na'am ni a eh, kiri e eh, ba ni eh, ba bayan sun kala ma. Wani da yan ba bi ko ni zabi ngan ga ko ta daga binna da muhimmanci wa be ga wajibu ba gi sallah

ebo domiri urutu zatuchi ta lawu manga ole wala zatuchi masculine gender nga wajula iji fahimta ko so ndai bagi une mo baga yakun bagi yakun zagi ma udai baza mm. na'am bayani eh na'am eh eh okay to wala ni ya ci miyaji kun na ji salla a kun ji salla bai ne eh, wọ́n yẹ́ zai ní orí kí o gẹ́ zai ní oúnjẹ máa yàn oúnjẹ máa wọ́n dí ó dẹ́ ìbọn wọ́n gẹ́ jẹ máa sáwà jí kún sálà